وقالوا هذه انعام وحرس حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء بلاء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون Mushirikai suka ce waɗannan dabbobi da shuke-shuke a tsare suke ba wanda zai ci sai wanda suka ga dama daga cikin masu yi wa gumaka hidima da sauransu saboda riyawarsa da kiransu waɗannan dabbobi an haramta bayansu ba za a hausu ba ba za a ɗora musu kaya ba su ne bahira da sa'iba da hami waɗannan dabbobi kuwa ba a ambaton Allah yayin yanka su, ana yanka su ne da sunan gumaka, sun yi wannan aiki ne duka suna masu ƙarya ga Allah cewa daga wajensa ne da sannu zai saka musu da azaba saboda dalilin abin da suke ƙirƙira masa.